na abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiyan jihar nasarawa a wannan yini mai albarka yinin juma'a 23 ga watan zulqa'da shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 26 ga watan 8 shekara na 2016 domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wancan sati man tsaya a tafsirin aya na 160 a wannan sura mai albarka suratul baqara kuma mun faɗi cewa akwai matsaloli da za mu ɗan tattauna a ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyun wato na ɗari da hamsin da tara da kuma aya na ɗari da sittin da haka za mu sake maimaita su domin faɗan waɗannan fa'idodi da suka shafi hukunce-hukunce sannan sai mu ɗora da izinin Allah madaukakin sarki. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك <clears throat> Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lalle waɗanda suke boye abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nas bayan mun riga mun yi bayanin wannan abin da muka saukar domin amfanin mutane fil kitabi a cikin littafi ula'ika yal'anuhumullah waɗannan masu ɓoye hujjoji da shari'a din su ne waɗanda Allah yake tsine musu wa yal'anuhumul Haka hakanan tawagan masu tsinuwa ma suna tsine musu <clears throat> illa na tabu min ba'di dhalika wa aslahu wa bayyanu sai dai waɗanda suka tuba bayan wannan aika-aika da suka yi na ɓoye shirya su waɗannan to tsinuwar nasu za ta yanke za a daina tsine musu idan har sun tuba daga ɓoye shirya wa aslahu suka gyara tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki ko suka gyara abin da suka ɓarnata da wato ainihin eh, dangane da su da shiryar da Allah ya saukar domin su bayyana wa mutane wa bayyano kuma suka bayyana wannan abin da suka ɓoye ɗin fa'ula'ika a tubu alaihim Allah ya ce to waɗannan su ne wadda nake karɓan tubansu wa ana tawwabur rahim lallai ni mai yawan karɓan tuba ne bai kuma tsananin jinƙai ne ga bayi to mun yi tafsirin wannan ayoyin guda biyu a wancan satin abinda ya rage shi ne hukunce-hukunce da ake ɗaukowa ko malamai suke cirowa daga waɗannan ayoyi ɗin na faɗa mana a wancan satin cewa wannan ayar <clears throat> na daga cikin ayoyi da malamai suke ɗaukan wajibcin yaɗa ilimi da kuma shi falala na ilimi ɗin saboda abinda Allah ya saukar ɗan min albayyinati wal huda shine ilimi da shari'a ko littattafai suka kunsa don haka abinda Allah ya ce idan an yi shi zai tsine ma wanda yi wannan kenan rashin yin wannan zai jawo yardan Allah madaukakin sarki kenan rashin yin wannan abun wajibi ne kenan akan dukkan musulmi akan dukkan mai hankali don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai makura a rayuwarsa wajen yada abin da Allah madaukin sarki ya saukar masa da shi na alkur'ani mai girma ya kasance ana idar da wahayi yana da abinda malamai suke kira kutabul wahyi masu rubuta wahyi wanda kitabul masahif na Abu Dawud <clears throat> ya ambaci waɗannan mutanen sun kai mutane wajen hamsin waɗansu malamai sun ƙara adadinsu cewa sun kai mutane wajen saba'in sakatarori ne na annabi sallallahu alaihi wasallama masu rubuta wahayi duk wanda yake kusa a cikinsu ana gama wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira shi yayi masa imla'i ya rubuta idan ya rubuta annabi zai sake ce ya karanta sannan sai ya karanta abin da ya rubuta in akwai inda aka dan yi kuskure ko tuntube sai annabi ya gyara masa bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koyar da musulmi karatun alkur'ani din a masallacinsa sannan yakan tura mutane masana alkur'ani din garuruwa su je su karantar da alkur'ani sannan banda haka kun ga a cikin salloli na wato ainihin farilla an shar'anta karatun alkur'ani din don a yada wannan littafi kowa da kowa ya sani a huduma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan karanta alqur'ani har akwai matar da take cewa ita ta haddace suratul qaf ne a bakin annabi sallallahu alaihi wasallama akan minbari saboda yawan yadda yake karanta wannan sura din a ranar juma'a Haka nan annabi bai tsaya a nan ba ya yi ta kwadaitar da masana cewa lallai su yaɗa duk abin da suka sani daga gare shi komai ƙarancin ilimi da suka sani da. hadisin zaid ibn sabit da ke cikin abu dawud da tirmidhi da ibn majah da ahmad annabi alaihi salatu wassalam yana cewa naddara allah imra'an sami'a minna hadisan fa hafizahu hatta yuballigha فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس Allah ya haskaka fuskan duk mutumin da ya ji hadisi daga gare mu wato ya ji wani zance na ilimi daga gare mu sai ya haddace wannan har ya isar da shi zuwa ga wanda baya nan lokacin da na magana ɗin ko na bayar da hadisin ko karantarwa ɗin domin annabi na ce farubba hamilin hamili fiqhin ila man huwa afqahu min so da yawa mutum zai ɗauki ilimi izuwa ga wanda yafi shi fahimta in kai ka haddace ka zo ka karantar ka isar wani zai yi tadabburi ya zanto ya fi ka fahimtar abin da ka koya masa isa malamai suke cewa a cikin mutane nagartattu mutane biyu ne suke so kuma suke jin daɗin a samu wani wanda ya fi su shi ne uba na kwarai a ayyukansa na alkhairi yana son ya samu ɗa wadda zai yi aiki sama da abin da shi ke yi na alkhairi na biyu shi ne malami na kwarai malami na kwarai so yake a samu daga cikin ɗalibansa waɗanda za su sheɗe shi wajen fahimta bayan baya nan ya zanto an maye gurbansa ya zanto an samu ɗalibai zakakurai wadda suka kai shi ko suka ɗara shi abin da ya koyar da su to shi ne annaba alaihi salatu wasalam abin da yake kwadaitar kenan anan fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min wa rubba hamil fiqhin laysa bi faqih so da yawa akan samu ma mahaddaci na ilimi amma bai bai fahimtar wannan ilimin to kaga shi in bai fahimta ba idan ya isar ma wani wani zai fahimta shi ya samu nashi falala dan na rika ilimi dan da kuma yada ilimi dan ai akwai da yawa mahaddata alqur'ani ba su san me qur'ani yake magana akai ba amma in saka koyar ana samu daga cikin ɗaliban nasu wanda daga baya za su je su yi karatu su kware a alqur'ani dan kaga ilimi ya yadu kenan hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya anan ba a lokacin da ya yi hajjatul wada' da yayi dunkula karantarwar musulunci gaba ɗaya wato hajjin tilo da ya kuma ne hajji na ban kwana da yayi aikin haji a shekara na goma bayan hijira yayi ta maimaita wannan cewa li yuballigh shahid minkum al wanda ya halarci wannan wannan mashhadin to ya isar da duk abin da ya ji a nan mawadda bai samu daman hallara ba don me don kwaɗayin yaɗa ilimin abinda da Allah madaukin sarki ya saukar masa da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya a nan ba ya ci gaba da bin hanyoyi daban-daban wajen nuna falalan masu ilimi da kuma yaɗa shi hadisin abdullahi ibn umar wanda ke cikin bukhari da tirmidhi da ahmad annabi alayhi salatu wassalam yake cewa ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya guda ne duk karancin abin da ka sani in ka sani to kada ka ɓoye shi ma kanka ka yaɗa shi wani ma ya sani da haka addini yake bunƙasa da haka ilimi yake bunƙasa annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa mana kuma falala na masu yada ilimi kaɗan daga ciki akwai shahararren hadisin nan na abu dawud da tirmidhi da ibn maja da al-imam ahmad lafazin al-imam tirmidhi hadisin abu darda yake cewa ah, ok asalin hadisi ɗin ah, tabi'i da yake bayanin hadisin cewa wani ne ya taso tun daga madina ya zo sham ya samu abu darda yake ce masa ah, abu darda ya tambaye shi a riwayar tirmidhi kenan a riwayar abu dawud shine ya faɗawa abu darda din cewa na taso ne saboda hadisi da na samu labarin cewa kai kake bayar da wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bukata ce ta kawo ne ba ba na zo kasuwanci ne na ce bari yi riban kafa in zo ɗauki ilimi ba abin da ya taso da ni kenan tun daga garin Madina domin in zo in ji in tabbatar da wani hadisi a wurinka a riwaya Tirmidhi din shi Abu Darda ya tambaye shi yace babu wani abin da ya fito da kai sai wannan yace babu ba kasuwanci ka zo ba a'a ba ziyara ka zo ma wani dan uwa ko masoyi ba yace a'a sai ce to lallai naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man salaka طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة duk wanda ya ɗauki hanya na neman ilimi Allah maɗaukakin sarki zai sauwaƙa masa hanya na zuwa gidan aljanna wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard lallai malami duk ababan da suke sama da ƙasa suna neman masa gafara wal fi jawfil ma har eh, kifaye a cikin ruwa suna yin istighfari ma malami wa inna fadla al'alimi ala al'abidi ka fadli al-qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib kuma lallai falala ko fifikon malami akan mai bauta wadda ba malami ba ne kamar fifikon wata a daren lailatul Alƙadari ko lailatul badari ne ranar da watan ya cika ranar da ya fi kowane lokaci haske wato wata a daren goma sha biyar falalansa akan sauran taurari wajen haske wannan shine kwatankwacin fifikon malami akan mai bauta wadda ba malami ba wa innal ulama warasatul anbiya lallai malamai sune magada annabawa wa innal anbiya yuwarrisu dinaran wala dirhama lallai annabawa kuwa ba sa barin gadon dirhami ko dinari wa innama warasul ilm ko wata riwayar Abu Dawud anan babu innama din cewa warasul ilma sun suna gadar da ilimi ne <clears throat> faman akhadahu akhadha bi hadhin wafir duk wanda yayi riko da ilimi na annabawa to lallai yayi riko da babbar rabo to kun ga wannan hadisin annabi alaihi salatu wassalam yana faɗan falala na wato ainihin malami Shi al-imam ibnu kathir a cikin tafsirinsa ga rashi wannan aya yake cewa kamar yadda malami na kwarai duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa har ma waɗanda suke cikin ruwa suna neman masa gafara ya ce wannan malami mai yada ilimi kenan nagartattun malamai kenan amma malami ko mai ɓoye ilimi shi akasin wannan yake samu shine duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa su kuma suna tsine masa hmm? wannan ya bi tafsirin malamai da suka fassara alla'inun cewa kowa da komai kenan man ya ta'atta minhu la'an kenan da ya shafi mala'iku ya shafi mummanai ya shafi dabbobi da kowa da kowa to kun ga akasin kenan idan mutum ya da ilimi sai samu wannan falala idan mutum ya ɓoye ilimi sai samu wannan ukuba da narko na cewa kowa zai la'ance shi a sakamakon ɓoye ilimi hakanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi gargaɗi a wato ainihin matsala na biyu kenan wadda ke nuna haramci na ɓoye ilimi shi ɓoye ilimi ba wai kawai haramun ba ne ai kabira ne min alkaba'ir dan daga cikin tarihi da malamai suke yi wa kaba'ira manya-manyan zunubai shine duk zunuban da Allah ya yi alƙawalin azaba a kansa to anan kun ga cewa yi eh, waɗannan su ne yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun to kuma mun faɗa muku me ake nufi da azaba shine abtardu min rahmatillah idan Allah ya kore mutum daga rahamarsa kaga zai azabta shi kenan to duk abin da Allah ya yi narko na azaba ko shigar da mutum wuta sakamakon ya yi wannan abin to daga cikin tarifat na wato ainihin alkaba'ir manya-manyan zunubai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a hadisin abu huraira wanda al ahmad da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah suka rawaito yake cewa man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yawmal qiyama duk wanda aka tambaye shi dangane da wani ilimi <clears throat> a wadan shirwayoyin cikin ilimi wadda zai amfanar da mutane yana da wannan ilimin aka tambaye shi sai ya ɓoye to wannan Allah zai masa linzami na musamman daga wutar nama a ranar tashin alkiyama kun ga ai an kai makwarar kenan ko gashi an masa narko cewa linzami za a sa masa <clears throat> daga wuta a dashi a shigar da shi wuta din wannan yana nuna <clears throat> yadda musulunci yake kwaɗayin yada ilimi <clears throat> yadda shi ilimi wajibi ne a yada shi kuma haƙƙi ne na kowane mutum a bashi dama na ya koyi ilimi shi yasa a musulunci babu wani class wanda za a ce su ne kawai ake so su zanto malamai a'a kowa ya tashi ya nema wanda Allah ya bashi ya zurfafa ya zama malami haka ake so ana son a yawaita adadin malamai saboda yawaita adadin masana zai kawo karancin jahilci zai kawo karancin bata zai kuma magance barna a cikin al'umma idan masana sun yawa shi ne abin na faɗa wancan satin wannan ayan na tabbatar da haƙƙi na kowane mutum a ba shi ilimi kowane mutum a ba shi ilimi idan zai yiwu a ba shi ilimin kyauta wannan shine abin da musulunci yake so magabata sun kasance ba sa karɓan ko sisi bisa karantarwa da suke yi har malamai suna sabani kamar yadda muka sha yin bayani anan ya halasta mutum ya karbi wani abu a sakamakon karantar wanda zai ma mutane ya karantar da su wani abu na ilimi na shari'a wanda za su bautata ma Allah maɗaukakin sarki da shi eh, in akwai bukata babu le, idan ya wadatu ko kuma yana wurin da babu wanda zai bayar da ilimin nan sai shi to lallai ko an bashi wani abu ko ba a bashi ba wajibi ne a kansa shi ya yada wannan ilimin idan yake haka irin wannan ne wadda wannan hadisin ke tabbatuwa a kansu man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bi lijamin min narin yawm alqiyama wannan tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam na yada ilimi da uh, tsoratarwa wajen koye shi shine abinda sahabbansa su ma suka yaɗu a kai suka yi tarbiyyantar da su a kai suka kasance suna yaɗa wato ainihin ilimi na daga cikin abubuwan da aka rawaizo don nuna kwaɗayi na malamai daga cikin malaman sahabbai wajen yaɗa ilimi shine hadisin Uthman ibn Affan da ke cikin Bukhari da Muslim. hadisin sana na alaula wanda Humran ya rawaito daga gare shi shahararren hadisi a waɗansu lafazza din cewa sayyidina Umar yana zaune a farfajiyar masallaci sai lokacin la'asar yayi sai mai kiran sallah ya kawo masa abun alaula sai yi alaula da yi alaula sai faɗi wannan yake ce wallahi la uhaddithannakum hadisan laula ayatun fi kitabillahi ma haddathtukum إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها أنا لفظ إمام مسلم كان دي ألو لا سيتشي والله زنغيا مكواني حديثي بعدن وتآية بشكل القرآن ba dan wata aya guda ba cikin alqur'ani da ban koyar da ku wannan hadisin ba naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani mutum musulmi da zai yi alaula ya kyautata alaulansa sannan ya yi sallah bayan ya yi wannan alaula face sai Allah maɗaukin sarki ya gafarta masa zunubansa <clears throat> wadda yi tsakanin sallan nan da ya yi da kuma sallar da za ta bi masa yake cewa ba dan ayar ba da bai faɗa musu wannan ilimin ba ma'ana yana jin tsoron ya faɗa cikin wannan tsinuwa idan bai faɗa musu wannan hadisin ba Haka hakanan abinda imam al-bukhari ya rawaito da imam muslim shi ma daga abu huraira yayin da mutane suke cewa abu huraira ya yawaita hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine sai yake cewa innakum taquluna akthara abu hurairata an annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahu almu'id ku kuna ta yada cewa abu abu huraira ya yawaita hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam alhali yake cewa wallahu almu'id Allah madaukakin sarki shi yayi alƙawalin narko ga wanda ya ƙi yaɗa ilimi amma don me kuke kokawa cewa ina yawaita wato ainihin eh, yaɗa ilimin da na ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce innakum la taqulun ma balul muhajirina la yuhaddithuna an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi hadhihi al ahadith kuna cewa me yasa muhajirai ba sa wato ainihin karantar da irin waɗannan hadisai da yawa da da Abu Hurairah yake yi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma balul ansari la yuhaddithuna bi hadhihi al ahadith me yasa al ansar ba sa yawaita hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin da kai kake yi sai ce wa inna ashabi min al muhajirin lallai abokaina wato abokaina wajen zama tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin muhajirai kanat tashghaluhum safaqatuhum fil aswaq cinikayyarsu tana shagaltar da su a kasuwa su ‘yan kasuwa ne mutanen makka ‘yan kasuwa ne da suka zo garin madina sun ci gaba da harkarsu na kasuwanci to kasuwanci na shagaltar da su wajen zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a koyaushe وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضهم والقيام عليها سوكو أبو كينا شكين الأنصار متان مدينة سوكو منو ماني mana man dabino da sauransu su kuma gonannakinsu da dukiyoyinsu su suke shagaltar da su wajen lizimtar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa inni kuntum ra'an mu'takifan ni ko na kasance mutum ne mai zama mai zaman wuri guda wani ruwa yake cewa wa inni kuntum ra'an faqiran alzama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala mil'i ala mil'i batni ni ko mutum ne talaka ina lizimta annabi sallallahu alaihi wa sallam a wajensa nake samun abin da nake cika ciki na a wajensa nake samun abinci abu hurairah ya kasance da farko cikin ahlus suffa wadda annabi sallallahu alaihi wasallama saukar da su yake ba su abinci yace to ni ga yanayi na mazauni ne wa kuntu uksiru mujalasata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina yawan zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ahduru idza ghabu ina halartan majalisinsa a yayin da su sun yi giyabe, a yayin da su ba sa nan sun tafi harkokinsu na kasuwanci ko harkokinsu na noma wa ahfazu idza nasau ina kuma haddace idan su sun manta tun da bani da abubuwa da yawa wanda za su shagaltar da ni karatun ne nake yi kuma in haddace kuma koyaushe ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama bani da matsalan abin da zan ci in an kawo annabi zai bani وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا فقال وترانا النبي يا كويردم يزن تادمو da ya gama mana zance ko da zai fara zancen sai ya ce man yabsutu thawbahu hatta afrugha min hadisi thumma yuqbiduhu ilay ko yaqbiduhu ilay fa innahu laysa yansa shay'an sami'ahu minni abada waye wadda zai baje ko ya bude tafafansa na yi wannan magana wato na karantar da ku yanzu ya buɗe tafafansa haka in na gama karatun ya rufe a wata riwaya ya rufe shi a ƙirjinsa haka nan duk wanda ya haka to ba zai manta da wani hadisi da zan faɗa muku ba har abada yace to ni fa basattu thawbi aw qala nimrati yace sai na shimfaɗa rigana ko wato ainihin bargona na shimfiɗa da ko ya gama zancensa na haɗa na saka a ƙirjina fa wallahi ma nasitu shay'an sami'tuhu min daga lokacin yace wallahi ban manta wani abu ba da naji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga addu'an naddara Allah ya zo kansa ko waymullah yace na rantsi da Allah laula ayatun fi kitabillahi ma haddathukum bi shay'in abada ba don wata aya ba a cikin littafin Allah da ban koya muku komai ba da ban faɗa muku ko da hadisi guda ɗaya ba wace aya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun sai karanta wannan aya ɗin. har izuwa ta. wannan hadisin kamar da na faɗa muku yana cikin imam musnad da imam ahmad haka nan bukhari da muslim a lafazin imam bukhari cewa laula wallahi laula ayatani fi kitabillahi ma haddathtukum shay'an abada ba don waɗansu ayoyi guda biyu ba da ban faɗa muku hadisi ko daɗe ba sai karanta wannan aya har izuwa wa ana tawwabur rahim kun ga ayi guda biyu kenan saboda haka sahabbai sun kasance suna masaltuwa da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suna jin tsoro matuƙa kada su fada ƙarƙashin hukuncin wannan aya ɗin na tsinewa mutumin da ke ɓoye ilimi da Allah madaukin sarki ya sanar da shi kuma kai da muka faɗa a can ɓoye ilimi gishiri. annabi yana cewa man gashyana falaysa minna duk wanda ya mana ciwa-ciwa to bai tare da mu saboda ka ɓoye ilimi eh, zalunci ne ɓarnane, ne saba alkawari ne da Allah maɗaukakin sarki dan wa in akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba na lin nasu. shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa Allah ya yi masa gargadi kada ya yarda ya boye wani abu na abin da aka saukar masa da shi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo mai girma ka isar da duk abin da aka saukar maka daga ubangijinka wa in lam taf'al fama ballaghta risalata idan baka yi wannan umarin yadda aka faɗa ba ma'ana idan baka bayyana baka isar da shi gaba ɗaya ba ma'ana ka ka isar da waɗansu waɗansu kake isarwa to daidai yake da ya zanto baka isar da komai ba shine wa illam taf'al taf'al fama ballaghta risalatahu duk da shi annabi zai haka ba hmm? sai yasa ma yazo da sigar in wadda tufidu tashkik inda zaka yi haka to baka isar da ma komai ba daga cikin sako din ka ci gaba wallahu ya'simuka minan nas Allah zai baka kariya daga wato ainihin sharri na mutane baki dai kai dai ka yada sakon Allah madaukakin sarki wannan kenan kaɗan ne daga cikin abubuwa da suka zo dangane da shi wannan matsala na alwa'id a ala kitman A anan in ba kuma manta ba wancan satin na faɗa muku yadda al-Imam qurtubi yake cewa Allah ya ƙayyade abin da za a ɓoye ɗan wadda in an ɓoye za a samu tsinuwa Yace ce minal bayyanati wal huda na gamsassu na dalilai wanda suke a bayyane a fili sannan shirya sai yake cewa duk ilimin da ba zai isar izuwa ga shirya ba in ka san shi to ba da shi ake magana nan ba hmm? ai akwai ilimin da malamai suke cewa haramun ne mutum ya koya to a ɗauka ya je ya koya ɗin shi kuma a nan wajibi ne ya ɓoye shi kada ya yaɗa shi in ba manta ba yayin da muka yi tafsirin ayar wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman ko mun yi magana akan hukuncin koyan tsafi da kuma karantar da tsafi to saboda babu shirya a cikin tsafi saboda ka ana magana ne dangane da ilimi wadda yake na shirya wadda zai kai mutum ga wato ainihin shirya to nan malamai suka yi bayani na dabit mai abanda in aka tambayi mutum ya ɓoye shi wannan la'ana za ta hau kansa mai abanda kuma wajibi ne ko mustahabbi ne ma ya ɓoye wannan ana gina shi bisa waɗansu hadisai misali hadisin abu huraira da imam al-bukhari ya rawaito abu huraira radiyallahu anhu yake cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wi'aini fa amma ahaduhuma fabasathtuhu fikum wa amma al-akhar falau basathtuhu quti'a hadha al-bul'um yace na haddace taska iri biyu na ilimi daga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam taska na farko ɗin ko randa na farko ɗin shine wadda na yaɗa shi cikinku amma shi na biyu ɗin da zan yaɗa shi a cikinku da an yanke wannan yusufa ɗin wato wajen inda shi yake a makoshi ko da an yanke wannan wuya ɗan mana da zai faɗa da an kashe shi shi ne malamai suke cewa menene wannan abin da ya yada shi ne ilimin da ya kunshi shirya ɗin abin da ya ƙi yaɗa shi ne irin abin da in ya yada wadda abin ya shafe su za su kashe shi suka ce hadisai ne da annabi ya faɗa masa na fitintinu da za su faru a wannan al'umma da alamomin mutanen da za su yi jagoranci na fitina ɗan da zamanin da abin zai faru wannan su ne da abu hurairu ya ga wannan in ya faɗa mutane suna nan za su gane cewa lallai da su annabi yake ko ba za su kyale shi ba isa wani lokacin eh, ko kafin nan al'imam ibn hajar a cikin fathul bari yake cewa malamai sun ɗauki wannan ɗin da shaidna abu hurarra yake cewa bai bayyana ba su ne a hadith allati fiha ta'yinu a umara'i su'i wa ahwalihim wa zamanihim hadisai da ake ayyana sunan naki na muganyan shugabanni da za a yi a wannan al'umma da yanayinsu da kuma lokutinsu to wani lokacin abu huraira saboda tsoro maransa hmm, wannan yana jin tsoro ne in ya faɗa zai iya rasa ransa an kashe shi kuma ka kai sauran ilimin aiki sun tafi kenan ko abin da yake kawai sai ce a'udhu billahi min ra'si sittin wa imarati sibyan a'udhu billahi min ra'si sittin ina neman tsarin Allah daga farkon shekara na sittin mana annabi ya gaya masa akwai abubuwa da zai faru a wannan lokacin sai ce wa imaratu subyan da wato ainihin shugabancin kananan yara ko waɗanda ba su cancanta su shugabanci ba yana ishara zuwa ga shugabancin Yazid dan Muawiya kuma Allah ya karbi wannan addu'ar nasa ya mutu kafin wannan shekara to wannan shine Ah, da wannan hadisin malamai suka ɗauki hukunce-hukunce na yaushe ne malami zai ɓoye ilimi to kamar yadda muka faɗa da farko duk ilimin da bayyana shi zai kawo fatana ga mutumin da ka faɗa masa to shi bai dace ka bayyana masa ba ma'ana ilimi mataki-mataki ne wanda yanzu ya fara karatu akwai ilimi mai ɗan zurfi da in ka faɗa masa ba zai gane ba yana iya jawo masa fitina to sai ka bashi wanda zai fahimta a yanzu ko da zai tambaya a abin da ba zai fahimta ba sai ka yi yadda za ka yi ba za ka gaya masa ba hmm? ba za ka faɗa masa ba ko ka kuɓe shi wannan shine abin da malamai suke cewa wannan shine siffan malaman kwarai walakin kunu rabbaniyin rabbaniyin suka ce su ne malamai alladina yurabbuna bi sighari ilmi qabla kibarihi su da suke mutane tarbiyya da ƙananan ilimi kafin manya-manyan ilimi hakanan hadisi ya zo daga sayyidina ali cewa ba ka taɓa koya ma mutane iliman da hankalinsu bai kai ya ɗauka ba face sai ya zo ya zanto fitina ma waɗansu daga cikinsu shi yasa malamai suke keɓe wato ainihin majalisa na ilimi akwai wanda ake yin sana gama gari kowa ya zo akwai wanda kuma ake keɓewa ɗaliban ilimi wadda za a ba su abubuwa masu zarfi haka duk malami in ya bunƙasa za ka ga ɗalibansa martaba martaba ne akwai waɗanda sun yi zurfi saboda haka in an zo bayanin za a faɗaɗa sama da yadda in za a yi karatu ne na wato ainihin gama gari attahir ibn yake cewa malami haramun ne a gare shi ya ɓoye ilimi wanda ya kunshi shirya ma mutane saboda ɓoye shirya afkar da mutane ne cikin ɓata wani irin ilimi ya ce daidai yake sawawun ilimi ne da ya zo ta hanyar eh, alkhabar wato ainihin riwaya kamar alkur'ani da ingantattun sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ilimin da aka same shi ta hanyar ijtihadi idan ijtihadin ya kai matsayin galabatul dhann cewa lallai akwai alheri ma musulmi a ciki sannan ya haramta a gare shi ta hanyar kiyasi wanda wannan ayoyin suke nuni a kai ya yada duk wani ilimi wanda zai iya sa mutane cikin baganniya ko ilimin da shi kansa bai gama ganewa ba ko abin da in ya faɗa wa mutane za su yi mummunan fahimta shi ya sa ma shekul islam ibn taimiyya yake cewa idan za ka karantar da mutane matsalar da ake saɓani a kai to kar ka faɗi magana guda kai shiru sai ka faɗi wannan ka faɗi wannan kuma ka faɗi dalilin kowa jin haka ne zai sa shi mai sauraron ka san babu wani wanda ya yi son zuciya a kai a wajen fahimta ne aka samu bambanci saboda aka, mai sauraron ba zai ta'addanci ma wannan dan ya saba masa ba shi yasa ilimi sabani abin da ya shafi furu'a na fiqh ba sabarin da zai kawo gaba ko fada ba karancin ilimi yake jawo wannan malami ya zanto mu muta'assibi abu wanda ya dace ya bayyana sai ya ki bayyana saboda ya saba da shi na shi fahimta din to sai da zama ɗaliban su suna ganin wanda ya tafi sabanin wannan fahimtar nasa kamar ya bata kamar ya bar addini wannan kuskure ne da ya dace lallai jama'a mu mu gyara dan haka annabi alayhi salatu wassalam yake cewa hadithu an a bima yafhamun aturiduna an yukadzaba Allah wa rasuluhu ku gaya mutane abinda hankalinsu zai dauka kada ku yarda ku ku yi abinda mutane zai kai su su karyata Allah da manzansa waɗannan duk daga cikin wannan ayan malamai suke fitar da waɗannan matsaloli kuma suke tattauna da yawa a ciki daga ƙarshe malamai suna tattauna hukuncin bayar da aron littafi idan mutum ya zo ce ka bashi aron littafi in ka ƙi bashi ya shiga cikin ɓoye ilimi ko bai shiga ba ya <laughs> eh, suka ce ya danganta da irin mutumin idan da zai kula maka da littafin ka ne ba zai lalata ba in ka bashi fa lillahi alhamdu Hmm? zai dawo maka da shi ba amma in mutumin da zai lalata littafin ko ba zai dawo maka da shi ba to hana shi aran littafin bayar da kariya ne ma littafin shi wannan bai shiga karkashin wannan ko mutumin da ana jarabawa ya tambaye ka da Allah mai hukunci abu kaza a cikin jarabawa in ka boye masa wannan kai ka boye ilimi ko ka boye ilimi ba wannan bai shiga karkashin boye ilimi kai zaka sha wahala kai ta karatu shi kuma yana ta wasan sa sai in an kusa jarabawa ya ce da Allah abubuwan da aka rubuta nan da Allah a bamu in ka hana shi ya ce ka ɓoye ilimi a to shi wannan wajibi ne ka ɓoye masa ilimi ai ilimi ba kowa ake baiwa ba ai ilimi yana bukatan ka bashi wani abu na lokacin ka da damuwarka kafin ka same shi sannan suna magana akan in na rubuta littafi kada wani ya buga ko wani photocopy sai da izini na hmm? shi ma wannan yana shiga karkashi ko baya shiga malamai suna tattauna akan wannan har sun mayi tattafai da dama akan wannan din saboda yanayin yadda mu fara da ba ku yi hakuri shi ma za mu tsaya nan sati mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya na shi tafsiri ɗan abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure muna roƙo Allah madaukin sarki ya gafarta mana akwai dai matsaloli da yawa a ƙarshen aya ɗin amma kamar yadda muke faɗa a nan shi ma ba komai ne za ka bayyana ba abinda kake gina mutane za su iya rikewa shi ake faɗa musu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya samu amfana da abinda muke karantawa muke karantarwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayar da wani amma yana shiga karkashin abinda zamu faɗa don haka shi yasa ban karanta tambaya din ba za mu zo mu bayani akan wannan insha Allah